This is the voice of America. The following program is in Hausa. Jama'a sashen Hausa ne na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yake muku magana akan mita goma sha shida da mita goma sha tara da kilo has dubu ɗaya da ɗari biyar da talatin a matsakaicin zango. jamhuriyar Nijar sashen Hausa na nan a gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalol ko kuma niya. A kan intanet a saka voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a assalamu alaikum bar kanmu da asuba suna na Bello Galadanci ina tare da Usman Ahmad Kabara muna fata kun tashi lafiya. Yau talata 23 ga watan Yuni. Kafin ku ji komai muke dauke da shi bar mu fara da kanun labarai. To akalla mutane talatin ne suka mutu da yawa kuma suka jikkata sakamakon wata 'yar kunar bakin wake da ta tada kanta a cikin dandazon jama'a a wata kasuwar kifi a Maiduguri. Haka kuma za mu ji cewa sakataren tsaron Amurka a Shikata ya ce ko da buƙatar yakin cacar baki ko ma babu to abin da ya sani shine takunkuman da aka sawa Rasha yana matukar tasiri a kanta. Sabon tsarin da ke fitowa daga kasar Girka da bashi yayi wa katutu na neman cimma yiwuwar rashin saba ka'idar biyan bashin nata mai wa'adi a ƙarshen watan nan. Kanun labaran kenan. Me yasa har yanzu batun zaben Bukola sadaki a matsayin shugaban majalisar dattijai abin yaƙi ci yaƙi cinyewa ne. amma sai aka samu akasin haka aka samu wani ɗauki ɗora a wuli da kan zabo. yanzu abin da muka yi apc sun yi mana shari sun kwace mana gwamnatin tarayya za mu shiga wannan batu tsindim an jima kaɗan sannan aliyu mustapha sokoto zai gabatar da shirin tsaka mai biya amma bari fara cikakkun labaran duniya to jama'a tare da sallama ga cikakkun labaran akalla mutane 30 ne suka mutu da yawa kuma suka jikkata sakamakon wata 'yar kunar bakin wake wadda ta tada kanta a cikin dandazon jama'a a wata kasuwar kifi kusa da wani masallaci a lokacin da mutane ke sallah da yamma a maiduguri da ke arewa maso gabashin najeriya shaidun gani da ido sun ce sun tabbatar da cewa mace ta biyu ta tada kanta ita kadai ba tare da ta kashe kowa ba bayan ta farkon ta tada kanta jim kaɗan. ba wanda ya ɗauki nauyin wannan hari amma dai an san cewa shekaru shida na ta'addancin ƙungiyar boko haram sun saba kaiwa ne a kasuwanni da tashoshin mota a maiduguri ɗin Ƙungiyar dai ta sace ɗaruruwan matan da a yanzu mutane ke tunanin su ne take amfani da su wajen kai irin waɗannan hare-haren ƙunar baƙin wake ganin kullum sai ƙaruwa suke yi a Najeriya. tun bayan sanarwar da sabon shugaban kasar najeriya muhammadu buhari ya bayar na mai da rundunar sojojin kasar zuwa maiduguri ne 'yan boko haram ɗin ke ta kai jerin hare-hare a wurare da dama harin dai na zuwa ne bayan da sojojin najeriya da makwabtansu ke shirin yin taron dangi don yakar ita boko haram wanda wannan shekarar ne ma sojojin suka tarwatsa da daman 'yan boko haram din daga garin sannan kuma suka tarwatsa su a inda suka kira kansu da daular musulunci Sakataren tsaron Amurka Ashkata ya ce ana buƙatar a ci gaba da yakin cacar baki ko ma ba a buƙatar sa to shi abin da ya sani shine kasar Rasha din da takunkumin da aka kakaba mata yana matukar tasiri wajen tauye abin da take shukawa game da kasar Ukraine. Ya faɗi haka ne a wani taro a Berlin kafin ya tafi zuwa taron ministocin ƙasashen Estonia, Latvia da kuma Lithuania wanda aka tursasa musu zama a tarayyar Soviet. carter zai gana da ministocin tsaron neto a ranar laraba da alhamis a birnin brussels don tattaunawa game da yadda za a bullo wa rasha game da mamaye crimea sannan sojojinta kuma suna mara wa 'yan awarin ukraine baya sakataren bai bayyana bukatar a hukumance ba ko amurka za ta aiki da tankoki da kuma kayan yakin soja don atisayen koyarwa a gabashin turai bai kuma faɗi ko za a jibge kayan ba ga wace ƙasa ne amma akwai alamun ƙasar poland mai iyaka da rasha na iya zama ɗaya daga cikin matsugunan wannan shiri a ƙarshe kata ya bayyana cewa ƙasashen turai ba su da niyyar zama abokan gaban rasha amma za su ƙare kuma su kare kansu matuƙar karewa in har hakan ta taso don a cewarsa ba wanda zai tursasa wa kowace ƙasa mai da hannun agogon ta baya labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Sabon tsarin da ke fitowa daga ƙasar Girka da bashi ya yi wa katutu na neman cimma yiwuwar rashin saba ka'idar biyan bashin mai wa'adi a ƙarshen wannan watan. Shugaban ƙungiyar tarayyar Turai Donald Tusk ya bayyana a jiya Litinin cewa tsarin farfado da shi tsarin karɓar fansho da kuma haraji a ƙasar Girka ne kaɗai yake ta maganar ko kuma yake ta wakana a wannan makonnin da suka gabata ministan kudi na netherlands mai suna jeron bilom ya bayyana cewa mafi hanya mafi sauki ita ce wannan magana ta haraji da kuma kudaden fansho don warware matsala a wannan karshen mako girka dai ta bayyana cewa sai ta biya bashin kusan dala biliyan biyu ga bankin ba da lamuni na duniya a ƙarshen wannan wata wanda hakan zai yi wahala wahala idan har kasar ta sami tallafin bata sami tallafin farfadowa ba na tattalin arziki na tarayyar turai rashin cika ka'idar na iya jefa kasar a cikin fita daga jerin kasashen turai guda goma sha tara masu amfani da kudin euro wanda hakan yana iya girgiza kasuwar tarayyar turai biyan bashin zai yi wahala matukar ba su sami tattaɗowar ta babban tattalin arzikin ba wanda akan ba su domin a farfaɗo da su hakan ya faru ne wanda sai wanda hakan ya faru ne a sakamakon rashin karɓar wannan kuɗi wanda kuma in har ana son su kai ga gaci to sai sun samu wannan tallafi. haka kuma shugaban amurka barack obama ya ce har yanzu amurka ba ta gama magance matsalar wariyar launin fata ba ya bayyana haka ne a wata tattaunawar da ya yi da wani mai wasan barkwanci mark moron don likawa a shafin sauraro na intanet inda ya yi amfani da kalmar da aka hana fada wato ta baƙaƙen fata wadda suke cewa niga haka kuma yana nuna kyama amma ya bayyana cewa ba faɗar kalmar ce matsala ba ko kuma ma'aunin daina wariyar ba don kuwa mutane ba za su share abin da ya shekaru fiye da 200 zuwa 300 ba a dare ɗaya ya bayyana cewa wariyar launin fata ta ƙare tun ranar da bakar fata mahaifinsa da baturiya suka haife shi amma ɗabi'ar bautarwa tana nan kuma ta bar baya da ƙura Eh, obama ya taɓo bukatun dokar nan ta hana amfani da bindiga wanda ya ce 'yan majalisa ba su yi wani hoɓɓasa ba inda ya ce inda sun yi hoɓɓasa da hakan ba ta faru ba ya bayyana cewa ya zaci tun lokacin da sandy hook ya bindige yara 'yan makaranta guda ashirin za su yi wani abu a kai shugaban ya ce yana da kyau a girmama maganar mallakar bindiga don farauta ko kuma wasannin harbi a amurka ya ce amma in ba haka ba to akwai matsala in aka yi la'akari la'akari da yadda roof ya yi akan mutane guda tara da ya hallaka a majami'ar da ke Charleston da ke Carolina ta kudu. Ya ce an ɗauki mataki don dakile hakan amma abin bai yi ba domin kwada an yi amfani da wannan doka to da bai samu damar mallakar wannan bindigar da ya aikata wannan ta'asa da ita ba. baki da labarin duniyan kenan daga nan sashen hausa na amurka a washington Batun zaben shugaban majalisar dattawa Bukola Saraki a Najeriya abin yaƙi ci yaƙi cinyewa. saboda haka na kawo Dr. Usman Muhammad na kungiyar nazarin majalisun dokoki a Afirka domin ya mana fashin baki. Dokta, wai me sa har yanzu ake ta kairuwa ranar ne akan wannan batu? To, da wahala ya kici ya kici saboda an tara 'yan siyasa a wurin nan wanda a kusan rabin su ba su da gaskiya an ka tuna yadda aka zaben wani shugaban dattawan an yi ma wasu shige ne da kudindini aka yi sauri aka naɗa wanda ake so saboda ana ganin kamar shi lawal zai samu kuma da ɗaurin gindin da vidmat domin baya son haku ne ya samu ƙarfi da karsashi a cikin majalisa Dokta ganin cewa shi wannan sabon shugaba ba daɗe da kammala waɗannan zaɓaɓɓukan ba ya fito ya ce abin da aka yi ya bi kundin tsarin mulki saboda aka ya amince da waɗannan zaɓe da aka yi. Me yasa kuma ake samun tangarɗa irin wannan da har 'yan majalisa za su ce su dai har yanzu dai wannan abin da ba su gamsu da shi ba. To 'yan majalisa dole su shiga gashin kansu. Shi bangaren zartarwa na shugaban kasa bangare ne daban. kuma yadda shi ya ce ba zai sa baki ba ya bar su har aka kai ga nan lallai abubuwa sun tabarbare sannan kuma ita jam'iyyar apc ta yi wato ta makara kafin ta ce za ta gyara yana al'amari. Ganin cewa demokaradiyya ake a wannan majalisa kuma zaben da aka yi shi ma demokaradiyya ne yan majalisa masu rinjaye saraki suka zaba tun da masu rinjayen su ne suke majalisa a lokacin da aka wannan zaben. Eh, cikin hamsin da bakwai nan nawa ne NAPC me yasa ba a bar NAPC din ba kusan hamsin ko kuma arba'in da bakwai da suke can ko hamsin da ɗaya da suke can suna ganawa da Buhari su shigo majalisar su tare da 'yan uwansu kusan nawa ne kusan arba'in da wani abu ne 'yan majalisar yan majalisan PDP a cikin wannan zaɓe. Amma da suna da suna nan ɗan ai da haka dai ba za su samu jaye ba. To a bar su su zauna mana su zaɓi wanda suke so a gani me yasa aka hanzari aka shiga da kudindini yanzu da su 'yan majalisar eh, dattawa din da kuma shugabannin jam'iyyar ta apc yadda suke ah, tunkarar ko yadda suke fuskantar wannan lamari ah, suna yin shi yadda ya kamata bai kamata ba ya kamata sun su jawo 'yan uwansu su apc duka mandobin su duka idan sun ga za su yi mana mutum baya a su yi mashi su bi shi a majalisar wakilai shi ma ɗin aka ga ba wanda jam'iyyar apc take so femi bajabe mila shi aka zaɓa ba yakubu dogara aka eh. zaɓa amma shi me yasa wannan bai tada ba eh to saboda duk yan majalisar wakilai suna wurin suna so ba sa so sun zaɓen nan kuma an ga cewa eh, majority wanda suka yi zaɓen nan dogara suka zaɓa. To madalla Dr. Usman Muhammad ke mai fashin baki akan harkokin siyasa a nigeria Mun gode sosai Dr. to kowane martani jam'iyyar pdp za ta yi game da wannan batu na bukola saraki ga mataimakin kakakin jam'iyyar pdp na ƙasa adamu maina waziri zai ce wani abu waziri menene wannan jika ka dawo waɗanda ake ta yi ne to bayan um, bello wannan abu fa eh, dole a fuskance shi akan cewa siyasa ne eh, kuma shi siyasa a yadda ya kamata a fahimta shine ka da maki dindindin kuma baka da masoyin na dindindin hmm. sai dai biyan bukatar ka ta zama ita ce abin da za ka yi ta fafatukan nema an waye gari mu pdp mun yi asarar shugaban ƙasa gwamnatin tarayya da aksarin jihohi hmm. ana nema nuna kamar an gama da mu sai muka samu ɗan sukuni don allah ba zalimin kowa ba ne muka samu ɗan ƙofa muka sa tsohon ɗan pdp ya zama shugaban majalisar da taɓai hmm. muka sa ɗan pdp mai ci ya zama a mataimakin shugaban da taɓai. Wato dai zargin da 'yan APC suke akan cewa ko ka kitsa duk waɗannan abubuwan hakan ne. Ai siyasa ne ko ba mu ba ko ba mu muka yi wa mu muka yi. Kuma daman a siyasa idan aka yi maka shari sai kai jamhuru yanzu abin da muka yi apc sun yi mana shari sun kwace mana gwamnatin tarayya da sauran wurare hmm. mun kuma mun musu jamhuru mun kwace majalisar da tabai kuma eh, eh, malam rabi musa ban kusan kwanan ne bar pdp ba kace kwanan ne ba pdp eh malam musa rabi ko kwanan ne bar pdp hmm. da yake koke koke dan yi goje kwanan ne pdp da yake koke koke duk wannan abu kai eh, abu ne na siyasa na samun fage ya za ku jawo Lasa saraki ke dawo pdp na mace za ku jawo Lasa saraki ke dawo pdp ai mu da saraki dawo pdp ne a yanzu <laughs> na pdp ne Alhaji Adamu Maina Waziri kenan na jam'iyyar PDP mun gode sosai Maina Waziri. To masha Allah. Jama'a har yanzu manya a jam'iyyar PDP da ke hamayya a Najeriya. Ba su shiru ba game da korafe-korafen jam'iyyar APC mai mulki a kan shugaban majalisar dattawa Bukola Saraki. ga ɗaya daga cikin mambobin kwamitin amintattu na pdp sanata walid jibrin sanata me za ka ce to wato zan cewa a nan ne mutane ɗorawa kansu ya kamata su ɗorawa kansu aikin majalisa aiki ne na musamman aiki ne wanda aka ba mutane hakki su zo su yi wannan aiki na majalisa mu ma mun yi shi saboda haka shiga ƙasar landar da mutane suke ta yi ba daidai ba ne wato abin lura shine mutane su san majalisar tana da haƙƙi tana da aikinta wadda ya kamata ta yi fati ita ma tana da nata haƙƙi da aikinta wadda ya kamata ta yi a fati duka 'yan majalisa daga fati suka fito amma kuma fati takan eh, lura da yanayi da yadda abubuwa suke da yadda zamani yake su yi tagatsantsan na abubuwa wadda ba zai bata al'amura ba alal misali wato a nan mun mu na pdp mun abin da muka ga ya kamata idan mutane suka lura da muka yi na haɗin kai Eh, muna so ne mu ga mun haɗa kai na 'yan majalisar nan wannan ya taɓa wannan ya taɓa a haɗa kai a yi aiki yadda ya kamata kada a matsa a cikin irin wannan abubuwan a yi a yi maneji mu tafi mu ga yadda ƙasan nan za ta tafi yadda za mu mori ƙasan nan yadda al'amura za su canza mana yadda za a yi aiki ba tare da wata rigima wanda ake ta yi a majalisa yanzu ni ban ga amfanin wannan rigiman ba ko kaɗan. madalla sanata wale jibrin kenan na jam'iyyar pdp mun gode sosai sanata gaba da na sanu muhammad zakwato kyaftin sanu muhammad zakwato kyaftin madalla to a shirin hantsi da su suke faɗan wannan maganar ba su ne suka je suka ajiye mutane ba dan ina ɗaya daga cikin wanda aka kulle a gurin kuma aka ci mana zarafi a gurin tun misalin karfe goma sha ɗaya na rana ba ta halka ba sai karfe bakwai da rabi na yamma idon ta ya ɗan jujjuye haka yau shekara guda kenan ana tare da sashen hausa na murya amurka ne daga nan birnin washington dc agogon mai yanzu karfe ɗaya na dare da mintuna goma sha shida ga mustapha sokoto ya kawo aka mai wuya kar ka manta cikin APC da muke tafiya kowa na da waye so kowa ya san magoyan bayan yaku ba da suke shine Bindo Umar Jibrila shi kuma tsohon mataimakin shugaban kasa ya kawo Ibrahim ba so wanda ka ga wannan aka samu bambancin ra'ayi a ce yau a central zone ni dan central zone ne ba mu da gwamna ba mu da senator a bayi gari a ce ji daɗin shi wannan ba zai yi ba shi yasa na ce a yi shinkafa da wake jama'a barkan ku da wannan lokaci da sadonmu da kowa wani sabon shiri na tsaka mai waya. wai yayan adamawa musamman 'yan jam'iyyar apc suke ji ne game da yadda atiku don yako da sabon gwamnan su suke rikirkitar musu da siyasan su sunana manu posta adamu ciyaman na radio writers and listeners club na jihar adamawa to a gaskiya siyasar adamawa siyasa ce wanda ake gani kamar an kama kan zarenta. to amma abun takaici a ce yau ji. tsakanin yako da kuma turaki har a ce ana jita-jitan cewa akwai dan radadi ba a shiri ko kuma a gwamna yana gefen turaki ko kuma baya tare da yako mu a matsayin mu na matasa yan jihar adamawa muna so ne mu ga sun haɗa kai guri guda ɗaya an tafi eh, nan zare daya kamar yadda lokacin da suka kawo mana apc suka ce gamayya ce turaki da nyako rana daya suka shiga kuma ya kamata su hada kai su yi aiki rana daya to amma yau sai aka ce yau gwamnan adamawa yana tare da turaki baya tare da nyako sai a ce nyako yana tare da eh, eh, turaki baya tare da gwamna to wannan abu yana matukar jimana kuma ba mu jin daɗin haka sunana abdulhamid in muka ce maka mun ji daɗin sa mu yi maka karya a fi farko dai yanda shi bindo ya fito musamman dai talakawa da suka tsaya suka zabe shi sai shi kuma ya tsaya ya dube su da idon rahama ya ji mene su amma a tsaya a ce ce ku ce wannan ya fada wannan ya fada gaskiya shine ba ma jin daɗin wannan abu. to ga alama dawo tsohon gwamnan jihar adama murtala in ya kuma mangoro da zaben da aka yi muhammad jibril bindo a matsayin sabon gwamnan wannan jiha ta adamawa da kuma rawar da tsohon mataimakin shugaban kasa a ciko abubakar turakin adama da shi ya kudin suka taka ba wai a zaben bindo kaɗai ba a zaɓuɓɓukan ma duk da suka gudana wannan abubuwan sun taru sun dada rikitar da siyasar wannan jihar da kuma musamman janyo rabuwar kawuna tsakanin 'ya'yan jam'iyyar apc wacce yanzu take mulkin jihar haka za ku ji a cikin wannan muhawara da fafatawa da wakilin manayola ibrahim abdulaziz ya shirya mana to jama'a barkamu da warhaka mu kuma da sake saduwa da ku a cikin shirin nan tsaka mai wuya muna fa jihar adamawa jihar da ake wa taken cibiyar rikitar siyasar najeriya jam'iyyar adawa ta apc ta kafa gwamnati a tarayya da ma jihar adamawa to sai da bisa ga dukkan alamu dai a jihar adamawa za a kai ruwa rana musamman maganin kan cewa wasu abin suke fitowa ko kuma suke bullowa cikin kwanakin nan kada kai ku da nisa masu sauraro kafin mu je ga bakin namu ko kuma kafin mu je ga tattauna da zamu yi da su bakin namu bari in sa mana wannan a matsayin mabudin kunnuwa Allah kai mana ka kai mana maganin munafukai ka sa duk wani sharri da ko suka suka tuna mana ya koma kansu daga mai mai bakin ciki babban bakin ciki da mai komawa rami da sauri don bakin ciki talakawan adama su suka zabe ni ba mutum ya zabe ni ba banda ubangida ka ji mai kyau banda ubangida ni senator bindo a adamawa talakawa su ne iyayena su ne suka zabe ni ni kuma zan zama bawan su zai musu aiki to a muryar farko dai ta tsohon gwamnan jihar adamawa ne murtala yako yayin da ya dawo jihar adamawa inda ke wa al'ummar jihar sa jawabi da suke tarbarsa muna ta biyu kuma shine na gwamnan jihar adamawa muhammadu bindo jibrila inda yake bayyana wa al'ummar jihar adama kan cewa shi fa bai da ubangida to don tattauna yana tare da wasu 'yan jam'iyyar apc kuma dukkaninsu masu son ci gaban jam'iyyar apc da ma jihar adamawa a hannun dama na ina tare da ahmed lawan sunana kuma ni ne ogana secretary na apc na jihar adamawa to sai wani ɗaya daga cikin 'yan gani kashenin tsohon mataimakin shugaban ƙasa atiku abubakar ina nufin sunana honorable hussaini gambo bello na kura shugaban adama concern citizen kuma shugaban wannan kungiya haɗaɗɗa na northern youth peace and reconciliation jami'ar ku apc ta ci nasara ta kafa gwamnati to sai da tun ba je ko ina ba za a samu baraka sakamakon abubuwan da suke faruwa barin je ga honorable Hussaini Gambo tsohon gwamnan jihar Adama mutane ya dawo amma yi mamaki ana zaton kan cewa za a ganku da tsohon mataimakin shugaban kasa da gwamnan jihar Adama da sansu kun je kun tarbi shi tsohon gwamnan da ya sulale bar kasa sakamakon dambarwa tsige shi a watanni goma sha daya amma wasu don suna zargin kan cewa rashin zuwan ku tamkar butuci ne ga irin taimakon da ya muku eh to na farko dai kaga idan ana magana za a yi magana mutum ne wanda ya dawo kasa kafin ya tafi daga ƙasa an tsige shi ne ana tuhuman ah, sama da fadi da kudin talakawa kuma tsohon shugaban ƙasa yana tuhuman shi da cin amanan ƙasa don waɗansu takardun da ya rubuta ganin haka ya ga bayan tsige shi kuma za a iya kama shi shi yasa sai kama hanya sai gudu daga baya shi ainihin tsohon gwamna bai iya dawowa ba sai da aka rantsar da buhari kuma yana dawowa kaga yanzu hausa suka ce mai kashi ko kuma mai buno a gindi baya zuwa kisan gobara musamman kamar mu da muke tare da shi a da kafin a tsige shi kuma muka tsaya muka yi mishi fada bayan an tsige shi ba mai sa kuje tarbe shi ba eh, ba maganan tarba ba ai maganan tarba ka yanzu zaka duba menene tarban ya kara wa mutane mutum ne wanda ya fida ya magana guda daya a matsayin shi na dottijo to na ga Ahmad Yusuf eh Ahmad Lawal naga kana dariya kana murmushi kamar baka da abin da ke faɗi ba to da farko dai <clears throat> na ga shi ya na Husaini bai fahimci siyasan Adama bane saboda ita siyasan Adama da kake kallo siyasa ne da idan baka mai da hankali ba sai kai ka burma kanka a da farko da tsohon gwamnan jihar adamawa da tsohon mataimakin a najeriya a cikin abubakar dukkan su 'yan jami'a apc ne kuma a siyasa ba na zaka ce a siyasa gaba daya a aqidan ku zai zo daya dole kowa na da bambancin aqida da bambancin ra'ayi kar ka manta cikin APC da muke tafiya kowa na da waye ki so in ka duba drama da aka dinga kafin ma zaben gwamna daga primaries tukuna shi tsohon mataimakin shugaban kasa na dan takaran shi sannan magoyan bayan yaku suna dan takaran su kowa ya san magoyan bayan yaku ba da suke shine bindo umar jibrila shi suka mara baya ranar lokacin primaries shi kuma tsohon mataimakin shugaban kasa ya kara ibrahim jinyawa so wanda kaga wannan aka samu bambancin ra'ayi daga wancan lokacin aka samu bambanci har zuwa yanzu kowane gefe yana gefen mai gidan shi saboda su magoya bayan yaku suna ga sun yi imani ba mutum da suka fi yarda da shi shine Umaru bin Umar Jibrilla Muhammadu bin Umar Jibrilla wanda kuma su gefen Atiku ba na suka ga su kaifi ya dace zama shine Yayaji so wannan ne ya kawo wannan rabuwan kai daga wancan lokaci har zuwa yanzu shi yasa siyasa nake faɗa kullum siyasa adama dole ga you have to be very careful in ba haka ba kai sai ka burma kanka saboda mayan da ka gansu a haɗe suke to amma ai abu mamaki shine da kun lokacin a sanarwa kun ce kuna tunanin a shi gwamnati waye wadu za su yi amma abu mamaki sai ku da yayan ku kawai kuka je wajen tarbar. wato abin da ke faruwa shine a lokacin da aka ce shi mai tsohon gwamna ya dawo jihar adama kai ma ka sani wanda suke kam nashi suke sun bayan su za su je wannan wuri kuma bai zama dole ba a ce gwamna sai ya je saboda shi gwamna ne a lokacin muna tsammanin shi gwamna ne ya kamata idan aka shi ya kamata ja mishi barka so kaga da rashin zuwa shi wannan wuri ba zai ce maka akwai baraka tsakanin shi da tsohon gwamna jihar Adama ba saboda shi karan kanshi ya sani daga primaries nashi ya sani magoya bayan eh, eh, yako su suka tsaya a primary suka ba shi kuriya kana nufin cewa kenan a magoya bayan yako wato yan siyasan yako su suka wa bindo su suka ba eh, kuriya a primary election wannan kan sun gaya maka saboda idan ka duba structure gaba daya na jam'iyyar APC ya ku shi ya tsaya a wurin Eskon gaba daya wayanda suke so shine suka tabbatar da cewa sun samu sun samu eh, sun ci zaɓe sun zama esco na party duk mutumin da ya samu kanshi esco a jihar adamawa apc ya tabbata ya zo turu yako ne saboda yako ya tsakwa lamido sulman ya kwana saboda kar a tabbatar da cewa su sun dawo kowa ya sani mu da muke wurin lokacin a wancan lokacin tsohon mataimakin shugaban kasa ba ta da mu amma da yakuna ta da mu yawancin mu gaba ɗaya muka zo esco na apc a jihar adamawa. Eh, wato abin da ya sa nake ban yarda da abin da yake fada ba ai ba shi kadai ne yake tare da yako ba kusan idan ka duba gurin karin yako kusan ba mu wuce mu uku ko mu hudu ne muke zuwa gidajen rediyo ba saboda haka magana ka da kan cewa ƙuri'a magoya bayan ya kusa karin ban amince a kan cewa ƙuri'an magoyan bayan ya ne suka ce ba a'a akwai ma waɗanda suke tare da tsohon mataimakin shugaban ƙasa wanda suka munafurce shi wanda shi kan shi ya sani wanda a yanzu magana da nake gaya maka ai shi ya kaura ya koma wancan gidan ne saboda haka magana ne wanda ake yin shi aka kasa shi a fili aka kasa shi ai ba cin primaries bane cin general election ba idan an ci primaries wannan ya tsaya wannan ya tsaya ai lokacin da aka kare tsohon mataimakin shugaban kasa ya yarda da zaben da aka yi na primaries kuma ya yarda zai taimaka ai lokacin ya kun baya nan sannan lokacin da za a yi dinnan dama waɗanda suke aiki daga advert advisor ne sai senior special assistant sai commissioner sai chief of staff su ne suka haɗu su kai fomin wannan executive nyakon kuma da ya tashi ya je ai da binta ma shigar ba ma baya bukatanta wani ne yake bukata daga baya a cikin mubi amma mutane tsohon mataimakin shugaban sa suka ce ya kamata binta shigar ba ta zama ita ne shugaban jam'iyya ba wai an ki abun da tsohon mataimakin shugaban kasa yake da shi ba shin waye taimaka wa bindo ya zama gwamna a yanzu a zaben da aka yi na election nyakun yana nan ne ko mutanen nyakun da kamar ta san da ake primary ya ce amma naga amal bakin sa wato abin da nake so ya sani shine ba baya da zaka ka zama dan takara in ba ka ci primary election ba a lokacin da bindo bai ci primary election ba da zama dan takara har ya general election don haka ya sani a wancan lokacin da Allah ya ba yan gidan Atiku dama suka kawo yaji da bindo ba a yi magana shi a matsayin takarar gwamna a jihar adama ba don haka kawo shi a yan gidan yaku suka yi a primary election ya zama dan takarar a jam'iyyar apc shi ya ba da kowa dama ya zo da gudunmawar shi da ya taimaka ya zama kuma ina so ya sani ya ci cewa ya sani su da suke magana da gida a cikin sun yi bindo din ne ai shi ne magana a jihar election din ai kowa sani gaba da suka suka fadi zabe suka ce shugaban kasa ko za su apc duk sauran zaben daga wanda ya ce maka ai shinkafa da wake sai wanda ya ce maka ai toci sai wanda ya ce maka gobe ai pdp so shi yare da yake magana ya sani a gidajen radio ya shiga ya ce ai shinkafa da wake a gidajen radio ya ce barkar a zaɓi bindo duwaka ta ina zai ce mana ce mana mutanen gida a tiku sun yi duwaka amma kullum yan gidan yaku suna fita a radio suna ce a zaɓi shugaban ƙasa a zaɓi bindo a zaɓi santu gaba da apc wannan na muka cewa su suke da aƙida apc gaba daga samar ƙasa To a gaishe ku. To daga kan maganar wake da shinkafa nan zamu tashin Allah ya kai mu mako na gaba a shirinmu mai zuwa. Muna godiya ga Ahmed Lawal da shi Honorable Hussein Gambo Bello na Kura da kuma musamman shi wakilin nama Ibrahim Abdulaziz da ya ja igiyar wannan muhawarar ta yau. Kuma madadin dukkan su ne Aliyu Mustafa Sakwato a Washington. Ma'adala sai takaitattun labaran duniya. sakataren tsaron amurka ashkata ya ce ana buƙatar a ci gaba da yakin cacar baki ko ba a bukatar a ci gaba da shi to shi dai abin da ya sani shine takunkumin da aka ƙaƙaba ma ƙasar rasha hakika yana tasiri akan abin da take shukawa a ƙasar ukraine ya faɗi haka ne a wani taro a berlin akan hanyarsa ta zuwa taron ministocin ƙasashen estonia latvia da kuma lithuania da takaitattun labaran duniya muke kai da shirin namu na yanzu sai kuma can da hantsi insha Allah za mu sake dawo da wani sabon shirin muna mika gaisuwar ta'aziyya ga yan uwa da iyalan Abdullahi Mai Shanu na unguwar sarki na musulmi a garin Kaduna Najeriya ya rasu shekarun jiya Allah ya ji kanshi da rahama yanzu mu dan shi Usman Kabar da ya kawo mana cikakkun labaran duniya da chuba Hero ne wanda ya sauti ya ba da umarni sai injiniyan mu John ni Bello Galadanci daga nan sashen Hausa na Amurka nake cewa Allah ya ba mu kwanciyar hankali da wadatar zuci. Assalamu alaikum. سنجمع This program has come to you from the Voice of America, Washington.